wata in za ta miƙe ƙarya in ta ga kina da mota mai kyau ta ba za ta samu ta miƙe ƙarya ba sai ta sai a samu wanda ta fi motan ki tsada domin wanda zai maka ƙarya wanda zai baka riga an ce duba rigan wuyansa in ta zo tana cewa wallahi tallahi ai kuɗi kaza kaza to ke kin ganta tana kula ta zo da wayanta da robalin ta zo tana miƙe ƙarya ya zaki ki yadda to ƙarshen ƙarya sai ta zo miki da iphone iphone 13 sai ta zo miki da shi in ta zo miki da shi ko iphone 12 ta zo miki da shi to in ta ce ke kuma ta ce a ah, wannan me kike yana wannan tekno haba baya yi wannan haba kamar ke za ki rike wannan haba babban yarinya irin ki haba haba wannan me za ki to ta ina zan samu a ah, ni wallahi in kin ga dama shikenan sai ta shirya makirci ta ce ah, ai nan abokin wance da kika yi nan wani alhaji wani ne ya ga hoto ina nunnunawa ya gani ni na rasa mata inda ya gani ya ce wallahi ya ce ko miliyan nawa zai kashe wallahi sai shi yana son ki a'a sai ta ce to a'a wannan abin mamaki to ina ya gani ita kuma gaba ɗaya rana a fara'an ƙarya take amma ba fara'an ko miji ya zo tana yaƙi ne amma zuciyarta yaƙi ne wancan abin take tunawa to mata suna da sharri dewa sai wanda Allah ya kare su ko mu masu magana ba mu isa mu kare ba sai dai karewan Allah amma in Allah ya kare ka to shikenan ka go kuma ka nemi kariyan Allah ba a ce ma mata wai kai kafi karfin mata ba a faɗan haka ba na baku labarin wani malami ba na baku labarin shigo yawa <laughs> akwai waɗansu labaran suna nan guda uku latest suna zuwa zan baku labari in baku <laughs> mugaye <laughs>